Man sauraro barkamu da safiyar yau karfe goma da minti arba'in da biyar a nan yame studio kalan kuke sauraro shiri na musamman gunguma maɗantani ke gabatar muku da shirin. Studio Kalangu tsari na musamman. Tsari na musamman shirin da kuke sauraro ta kafofin gidajen rediyo abokanan hulɗarmu da ke cikin jihohi takwas na ƙasar Nijar haka zalika kai tsaye za ku iya sauraron mu bisa shafin yanar gizo internet www.studiokalangu.org. Za mu kasance tare da ku har zuwa karfe goma sha biyu da rabi na rana inda za mu ba ku bayanin yadda zaɓuɓɓukan 'yan majalisa da shugaban ƙasa ke gudana a ƙasar Nijar fiye da 'yan Nijar miliyan bakwai da suka rubuta sunayensu bisa girgam ɗin zaɓe za su su halara gaban akwatin zaɓe domin zaɓen sabon shugaban ƙasa da wakilansu na majalisar dokokin ƙasa. Abokanan aikinmu na nan yame da wa'anda aka tura cikin sauran biranen ƙasa da kuma wakilanmu na jihohi takwas da ke cikin ƙasar Nijar baki ɗaya kowane zai bayyana mana yanda zagayen wato wannan yanayin zaɓe ke gudana kai tsaye. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. À Zender. Sur la radio Choukra FM. 105.5 FM. Studio Kalangu. Muso mataɓi zuwa birnin da magaram yankin zandar wato inda wakilinmu Ali Kaita ya kasance yana sauraron mu kuma yana jiran mu. Ina kake a yanzu haka Malam Ali Kaita ina kwana? Eh baka da waraka bungo dan tani. To madalla Malam Ali Kaita a yanzu haka ina ne kake? a yanzu haka muna wannan eh, biro wato makaranta wadda aka yi sanda sunan zangunar wanda kuma muka zo mu ga yadda shi wannan zaɓuɓɓuka na shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisa yake wakana. To shin wannan rumfar zaɓe ko ta buɗe a lokaci daidai? Eh, tambayar da muka yi ba su buɗa ba sai kusan karfe tara dangance suka ce mana suka buɗa ba su samu ba dama suka buɗa tun karfe takwas. To mi an dalilin rashin buɗawa karfe takwas? To akwai wasu wakilai su ne ba su zo ba, to shi ne shi shugaban mazaɓan da ya shaida mana da cewa shi ya kai su suka ɗage har wajen karfe tara. To in mambobin ruwan zaɓen ba su zo ba kayan aikin na zaɓen duk duka sun kasance a wurin? Eh kayan zaɓe duka sun kasance eh, domin mun gani har da wannan masu wani takunkumi da kuma duka kingin abin da ya shafi wato sunayen su wanda za su yi zaben kuma duka mun tattambaye su bisa kan matsalolin kamar da suka fuskanta tun lokacin da suka aka fara zaben to sun shaida mana dai a yanzu matsala ita ce ta wannan tawada wato kan kenan shine wanda suke zaben wani gamin suke samun matsala a nan to yaya halartar masu zaɓe ta kasance a wurin mata sun fito da dama a sosai ku akwai mata domin mun je zaɓuɓɓuka daban-daban tun daga nanan mg sai abin da ya kai har yanzu da muke nan cikin makarantar zangunar mun sosai ku muka ga mata musamman eh, mata da kuma latijawa sun yi da yawa a wajen zaben wato rumunan zaben. to malam ali cikin zagayen da kuka yi shin akwai wani wuri inda aka yi wani hargatsi? Eh hargitsi shine a nan ita makarantar da muka isko ta zangunor shi wannan tawada wato ankar nan ne wanda in suka yi abin to nan ne ake samun matsala to a nan ne wa'ansu suka dan kawo rikici aka je aka kawo kuma aka shaida musu aka kawo eh, wani an kin wato tawadar to daga nan dai aka dan samu da ita wannan matsala kamar aka dan kauda ita dai a yanzu to malam ali kaita mun gode da wannan bayanai da ka bamu daga nan birnin zandar Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu à Maradi sur la radio Garquois 107 FM. Studio Kalangu. Ina tunasar da ku kai tsaye kuke sauraron shiryen musamman na studio Kalangu shirin musamman na zaben 'yan majalisa da ɗan wato shugaban ƙasa a kafofin rediyo abokanan hulɗarmu da ke cikin kasa baki ɗaya za ku kuma iya jin mu a bisikan shafin yanar gizon internet www.studiokalangu.org yanzu kuma bari mu zagaya a babban birnin kasa na kasuwancin Nijar cewa da Maraɗi inda wakilinmu Muhammad Mamman ke jiran mu. Muhammad Mamman ina kwana. Lahiya lau an tashi lahiya. Lafiya lumi. A wace rumfar zaɓe kake a yanzu haka da muke magana da kai? Daidai ina kusan rohon zaɓe lamba uku wanda yake cikin Ecole Normal wanda ake ce ma Ecole Normal ba wajen gwanzo. To a wane lokaci aka tana da buɗe wannan rumfunan zaɓe? kamar yadda kowa ya sani dai karfe takwas ne ya kamata buɗa amma nan an samu ɗan latti kaɗan tunda ya kai kamar karfe eh, takwas da rabi kayan su buɗa. To kayan zaɓe da kuma mambobin ruhunan zaɓe dukansu sun kasance a lokaci? A wannan lokaci dai kowa ya zo sun lokacin ma da suka buɗa eh, kayan zaɓe da duka waɗanda ya kamata dai su gudanar da zaben sun zo kuma zaben na gudanar yadda ake so. To yaya halartar masu zaɓe ta kasance a wannan cibiyar rumfar zaɓe? Nan dai eh, kamar yadda muka gani akwai rugugoniya sosai da mata da maza sun huto kuma suna nan suna zaɓe. a nan dai masha Allah za a cewa eh, mutane sun fito. To dangane da irin matakan da aka gindaya bisa kan kariya da wannan cuta da ke akwai shin a cikin wannan cibiyar an girka wa'annan matakan? Eh, matakai wanke hannu dai ba a ganin su. Amma in an shiga cikin eh, ruhunan zaɓe ana gani masu gudanar da aikin kowa da takunkumi kuma an kawo wannan abin wanke hannu wanda ake cema gel eh, hydroalcoholic waɗanda suke zaben su ma waɗansu suna sanye da babet atka mahi yawa suna sanye da takunkumin eh, mutane kalilan dai ne ba su zo da takunkumin su ba to madalla malam muhammad mamman dangance da wannan yanayi cin inda kuka zagaya akwai wurin da aka samu wani hargitsi ah, mun samu mun zagaya na ecole normal mun zagaya ecole Eh, lobi da eh, wannan ikon eh, sahel gaskiya ba a samu wurin da mutane suka tada an kullansu ba mutane suna nan zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. To mun gode Malam Muhammad Mamman daga Maraɗi game da wannan bayani daga isar muna. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. À Zender. Sur la radio Choukra FM. 105.5 FM. Studio Kalangu. To madalla kai tsaye kuma bari mu tuntubi wakilinmu da ke can Abu Sarki mata mai. Mala Abu Sarki ina kwana. Barkar kwana alhamdulillah. An tashi lafiya. A ah, lafiya lawan lahi. To mala Abu a yanzu haka da nake magana da kai a wace cibiyar zaɓe kake? yanzu ina cibiyar zaɓe ta nan Ecole uh, nor wadda take like da siya jikin komin urban ta mata mai to a wani lokaci wannan rumfar zaɓe ta buɗa wallahi an buɗa da wuri tun karfe takwas aka buɗa wannan rumfar zaɓe to madalla bayan an buɗa shin mambobin na wato wannan rumfar zaɓe da kuma wa'anda ke kula da zuwa su yi zaɓe sun halar sosai wallahi da aka buɗa kowa da kowa duk wanda nauyin ya rataya a kan shi da su kansu masu kula da zaben da jami'an tsaro kowa ya hallara sosai don saboda kasan ita ce cibiyar da ta yi samun yawan al'umma a nan da ya cikin kwamitin mata mai ganin cewa tana ɗaya daga cikin waɗanda duka manyan 'yan takarar suke unguwal. To ganin yawan mutanen da ke cikin wannan rumfar zaɓe shin mata sun fito da bibi da matasa ko kaka? Eh gaskiya akasin da aka samu ba kamar ya wancan zaɓe da aka yi ba na goma sha uku ga wannan watan yanzu dai mutanen gaskiya kaɗan kaɗan ne suke hutowa eh, wajen kada ƙuri'arsu ba kamar wancan na farko ba. To game da matakan da aka girka domin kariya da wannan cuta ko an girka su a wannan cibiyar zaɓe? wallahi matakan nan ban gane su ba dama dama waɗanda suke kula da al'amarin zaben su ne wasu suke sanye da bavet amma ban da wannan babu wani abu wanda na gani an ajiye na kare ita wannan cuta to ban da wannan cibiyar zaɓe inda kuka zagaya shin an lura da wani tashin hankali ko ni rigima a ciki Wallahi a halin yanzu babu wani tashi hankali ko rigima da aka samu kowa yana fama da ya je kada ƙura'a shi ya tafiya shi cikin harkokin shi. To madalla mun gode Abu Sarki daga Mata Mai. Ina tunasar da ku da cewa kai tsaye kuke sauraron wannan shirin musamman na studio Kalangu ta hanyar kafofin wato watsa labaru na abokanan hulɗa rediyoyi daban-daban da ke cikin ƙasar Nijar. Studio Kalangu tsari na musamman. To madalla za mu ci gaba da wannan shiri na musamman inda za mu komo game da batun yaya ne ake zaɓe a cikin rumfar zaɓe tun karfe takwas na safe da 'yan Nijar suke zartar da yaunin da ya rataya a kansu na zaɓen 'yan majalisa na na shugaban ƙasa zagaye na farko zaɓen farko da za a yi da bilita guda ƙaƙa ake yin zaɓen wato shaibu Musa shugaban hukumar kula da zaɓe ta Seni ta jihar Zandar ya ba mu bayani akai. in ka zo za ka tar da biletan na election na shugaban kasa turu na harar da na 'yan majalisa idan ka gwada kati din ga an tabbata da kana cikin wannan rajista sai a baka biletan din ka biyu sai ka je ka yi zabe in ka zo ka tar da irin biyu guda ta shugaban kasa guda ta 'yan majalisa biletan in ka gama zaben ka ka dasa sai ka nade shi sai ka zo ka sa inda ka yi zaba wancan kuma shi ma sai ka yi haka nan kenan domin da kowa ya zo sai ya kara duka zaben sai ya hita ba sai ka ta ka ba ka dawo ka yi wanka a'a da ka shigo zaben nan biyu za ka yi sannan ka ta yanka idan ka zo sai ka diba cikin hilin da aka keɓe wanda za ka zaɓe in ka sa taddawa ka ba taddawa mai ruwa ba taddawa na yan karama ka ga wani kawan marhin butali yake da ka aza ka zaɓa sai ka aza to cikin hilin da ka aza duk inda ka aza ko bisa hoto ko ko cikin hilin dai inda ka aza inda ba hoto duka zaben ka yayi abin da ake so a tabbatar da nan an gani ka sa hannunka kowa ya gani ba gardama ne ake so sai muka ji wancan karan sai ka ga an ka aza bisa hoto a ce zaben ka bai ba wannan ba gaskiya bace covid-19 mutane su kiyaye a sa tazara tsakanin mutane kuma duk irin wannan matakai da gwamnati ta ce a yi aiki da su saboda mu kare lahiyar kanmu da Allah muna kira ga mutane a yi unhwani da su a kiyaye kuma in mutum ya yi zaben shi ya kare ban ga unhwanin da zai sa ya tsaya cikin hili ba ta shi ya yi harakokin shi kuma muna kira kowa ya hito da fifi kuma a yi wannan zaben cikin kwanciyar hankali cikin girmama juna cikin gane ma juna kuma cikin ka'ida. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 FM. Studio Kalangu. Haka take studio Kalangu daga damagaran bari mu isa wato babban birni na ayir cewa da birnin Arlit inda za mu sadu da wakilinmu Umaru Usman da ke mu. Umaru Usman ina kwana? Lahiya lumi ina kwana gungu. An tashi lafiya? Alhamdulillah lahiya lau. To madalla a yanzu haka da nike magana da kai a wace rumfar zaɓe ka kasance? yanzu muna ina ruwan zaɓe mai lamba 48. To wannan ruwan zaɓe a lokaci ta buɗa ko ko akwai wani tangarɗa da aka samu? A'a sun buɗa a lokaci don yawanci mun eh, ziyarci ruwan zaɓe ɗaya har wajen 48 inda muke a halin yanzu dukansu sun buɗa a lokaci wanda sun kai latti su ne sun ka buɗa ƙarfe takwas da minti goma. amma duka yawancin su kare takwas daidai sun ka buɗe eh, zaɓe. To a wannan rumfunan zaɓe kayan aiki da mambobin duka sun kasance daidai lokacin da aka buɗa? Kowa shina nan komi da komi ba abin da an karsa a lokacin da an ka buɗe zaɓen. To kaka halartar masu zaɓe ya kasance musamman ma mata da matasa. To gaskiya nan da ya ce in ce akwai matsala sosai akwai wani eh, biro da ya bauta na zaɓe inda ma runhuna inda babu ma kowa inda muka iske mutane babu kowa wurin. amma wani wuri mun iska mutane dai eh, kaɗan kaɗan wanda suke zuwa suna zaɓe babban matsalar da aka fuskanta a nan kenan akwai wani wuri inda babu ma mata san san maza za a tarra ga wurin. To me ya kawo wannan matsalar kuma? To yawanci nan mata yawancin su suna cewa sai an ba su kuɗi da sun eh, kuma yadda wancan zaɓe ya gudana na ƙananan hukumomi. To yawancin wannan matsala ce yan ta shiga rayuwa dole su suna jiran sai 'yan siyasa sun zo sun ba su kuɗi lokacin da su tafi zaɓe. To dangane da tsari na hoko da za a yi musamman bisa kan lamarin tsaro shin a cikin wannan cibiyoyin zaɓe an girka matakan tsaro ingantattu? Sosai akwai 'yan sanda da eh, gard ko ina akwai ma na biro da bauta nan na 48 kuma iska jami'an tsaro wajen mota jirgi a nan wurin nan dama nan ne an ka samu hatsaniya a zaɓe wanda ya gabata. a halin yanzu ma akwai jami'an tsaro wurin nan sosai To ta fuskar wato matakai da aka girka na kariya da wannan cuta shin mahalarta da mambobin gidajen rumfunan zaɓe sun ɗauki wannan matakai? A'a ko kaɗan ba su ɗauka ba. Wani akwai dai mun isa ba wasu wasu wajen gaban president president amma dai yawanci ta ga lege da mutane suka kuwa zaɓe ba wanda ya sa babet yawanci su dai ba su da babet. Duk abin da mun fitar da kenan. To madalla mun gode Usman Umaru da wannan bayani da ka bamu musamman bisa kan yanda yanayin zaɓe ya kasance a can birnin Arli cikin yankin Abzin. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu a Agadez sur la radio Nomad FM 101.9 FM. Studio Kalangu. Ina tunasar da ku dai kai tsaye kuke sauraron shirin musamman na Studio Kalangu shirin musamman na zaben 'yan majalisa da kuma na shugaban kasa ta kafofin rediyo abokanan hulɗarmu da kuke sauraron mu a kowane lokaci za kuma iya sauraron mu bisa shafin yanar gizo internet www.studiokalangu.org yanzu kuma za mu mutar da Musa Mamman a birnin Agades. Musa Mamman ina kwana? Lafiya lau bala guga. To madalla mun zama ma a yanzu haka da nike fira da kai a wace cibiyar rumfar zaɓe kake? A yanzu haka yana cibiyar zaɓe ta ɗari da biyar wadda take a nan tsunkul cikin garin Agadez a nan hidin ne. To ita wannan rumfar zaɓe a lokaci daidai suka buɗa ko ko an samu tangarɗa? a'a ba a samu tangarda ba sun bude a lokaci daidai a karfe takwas daidai suka bude kuma duka dai mambobin na gida da wato sun iso daidai. To idan mambobin rumfar zaben sun kasance a wurin shin kayan aiki jimilla gaba daya an jibge su a wurin ko kaka? eh kayan aiki sun samu duka komi da komi eh, kayan aiki na zaɓuɓɓukan suna nan kuma da nan eh, izoluwar tun da mai kamata yi zaɓe shi ma dai an same shi daidai babu wani matsala da bisa kayayyaki da ma'aikata. To ta fuskar masu zaɓe halartar yaya ta kasance a cibiyar zaɓen akwai mata da matasa? To a yanzu haka dai eh, gaskiya dai akwai jama'a, akwai jama'a inda na zo kuma duka yawancin su dai mazaje ne. Amma akwai mata, matan kaɗan ne ne, maza dai su yawa a cikin layin da nake kallo a gabana. To ta fuskar wato matakan kariya shin kaka an ɗauki matakai? a'a matakan kariya ba ɗauki wani matakan kariya ko guda ba bisa kan harkar cutar nan ta covid-19 za mu ce muka dai mutane suna cuɗe da fina babu wani tazara haka tsakanin su babu wani ba bavet da ake sawa ba a ke waɗansu matakai ba dai ko a nan ma cikin wajen zaben babu waɗansu matakai da aka ɗauka bisa kan harkar da cutar nan ta covid-19. to a fannin tsaro shin an kawo jami'an tsaro domin su fake wuraren ko kaka ne? Eh, eh, jama'an tsaro suna nan suna nan suna kula suna zamanin waje guda suna sa ido bisa kan harkan eh, zaben. To madalla a cikin wuraren da kuka zagaya shin ba a samu wani hargitsi ba ko kaɗan? to dai inda muka zagaya dai tun da safe tun karfe takwas da sai mu ma muna wuce inda muka zagaya ko ina da tun da sanyi safiya dai mutane ma ba su fito ba da dai babu mutane da yawa amma mutane a yanzu haka wa haka ne karfe goma sha daya zuwa sha biyu mutane gaskiya yanzu duka inda ka ce wajen zaɓe mutane sun yi tururuwa sun yawa amma da safe gaskiya in ka zo ma shiru ba ka yi tamaha ma ana zaɓe shiru ne babu wani yamatsi a yanzu dai har zama yanzu hau zuwa lokacin lokacin da ba a samu wani yamaci ba amma a labarin da muka samu a yankin bilma an samu wani laifi ce a soma wannan zaɓe a cikin kwamitin bilma akwai yan na da suka kire mu suka kwatanta mu an samu wani laifi ba amma buɗe wajen siyan zaɓe ba amma da muka tuntuɓi shi shugaban hukumar na zaɓe a nan agadas a yanzu haka ya ce mu eh, an samu wannan laifi gaskiya ne amma ba wani ba a buɗe ba ne wajen zaɓuɓɓukan eh, laifi ne aka samu kaɗan saboda eh, biletan tun da aka kawo akwai su komin komin da ba su samu biletan ba kenan sai aka ɗan yi laifi amma a yanzu aka ce a wajen karfe bakwai da minti arba'in da biyar jirgi ya shiga a bilmatin domin a samu a shawo kan wannan matsala kakin dai a soma wannan zaɓe a soma shi amma da laifi. to madalla musa mamman wato mun gode da wannan bayanin da kamu sai na karshe tambayar da zama kashin an samu wani hargitsi ko kuma wani rigima a cikin wata cibiyar zaɓe. a a cibiyar zaɓe ba a samu komi ba ba a samu wani matsala ba a yanzu dai haka dai a cikin komin dai na agada su babu wani matsala komi na tafiya daidai a yanzu. to da mun gode musa mamman daga birnin agadas yankin abzin. studio kalangu tsari na musamman. To yanzu kuma daga birnin Abzin bari mu komo birnin Adar inda za mu da Abdullahi Absuk wanda yake jiran wakilinmu da ke can. Malam Abdullahi Absuk ina kwana. Lafiya lau gungu Muhammad Antani. An tashi lafiya. Lafiya lau alhamdulillah. To a yanzu haka da nike fira da kai a wace cibiyar zaɓe kake? Ina bakin cibiyar zaɓe sifili arba'in da shidda na wato unguwar kufantawa a nan yanki ta biyu na cikin da'ira tawa. To a wannan cibiyar zaɓe shin an buɗa ta a lokaci? Karfe takwas daidai aka buɗa ta kamar yadda wato na wannan cibiyar suka jaddada mana karfe takwas na safiyar yau aka buɗa kamar yadda kuma doka ta tanada. To mala biyo bayan an buɗa wannan rumfar zaɓe shin mambobin wannan rumfar da kuma kayan aiki duka sun kammala a wurin? Kayan aiki akwai su mambobin kuma suna nan eh, sai dai a nan rumfuna da dama Eh, kyalle ne na seni aka sa wanda aka rubuta ma commission electoral national independent wato maimakon a ga wannan kwalin nan karfan kenan to watakila ko waɗannan kwalayen ba su isa ba ne shi yasa aka yi wannan maneji eh, to shi ne aka yi rumfar zaɓe da shi wanda a cikin shi ne ake shiga domin a gabatar da zabubuka To a yanzu haka yaya halartar masu zaɓe kasance a wannan cibiyar zaɓen mata da matasa sun fito sosai ko? Eh to za a iya Eh, a komi yana tafiya daidai kuma mutane sun fito da fifi musamman ma mata abin mamaki ma a nan shine iri yadda mata suka mamaye duka wuraren babu maza a wannan wuraren da ake gabatar da zaɓuɓɓukan mazan ba da yawa mata ne ke da kwai da matasa kamar yadda ka tambaya sai dai kuma su matasa suna da cikin filin da suna zagayawa amma matan su ne suke cikin jeri suna kada kuri'unsu na tattamna da guda biyu daga cikinsu kan menene dalilan da yasa suka fito suka da damin cewa suna so suke su gaggauta kare eh, zaɓuɓɓukan nasu saboda su koma gida tunda da kun yanzu ana cikin hutu cewa da kwanje sun baro yara gida kuma yau rana ce wadda eh, mutane da dama babu cikin gari kenan Eh, bai kamata su baro yara su kadai a cikin gari ba kowa ya tafi wurin zaɓe shi ne dalilan da ya sa suka yi kotun da zaɓe don su kada ƙuri'unsu sai su koma cikin gida domin kula da yaran nasu da kuma ayyukansu na cikin gida. To ganin kamar yadda ka nuna akwai cunkoso da dama na mata a wurin shin an ɗauki matakai na kariya da wannan cutar coronavirus? To babu sai dai wasu sare sanin mata wanda suke da shi wannan abin da ake kira takunkumi ko ba amma eh, da dama kuma cikinsu suna saka hijabin su suna kare fuskokinsu to eh, mu sani ba game da wannan cutar ne ko kuma fuskokin ne kawai suke karewa amma da zama daga cikin su yi haka sai dai kuma wannan eh, tazara da aka ce na mita daya shi wannan babu tazara gaskiya suna kwale da juna suna malla da junan su mata To madalla game da wato zagayen da kai shin akwai wata rumfar zabe inda aka yi wani hargitsi ko wata ilin rigima haka? Duk wuraren da muka zagaya eh, babu wurin da aka samu hayaniya babu wurin da aka samu hayaniya kuma mun tattauna da su da dama ba wanda aka samu wata hayaniya kuma mahukunta wanda wato musamman ma wanda a cikin tafogar su akwai eh, magatakarda na jihar tawa ibrahim ko da kuma martaba sarkin tawa da sauran makarabai na sojoji da suka mara musu baya duk sun shiga rukuna da dama inda muka zagaya da su kuma sun yi jan hankali ga mutane kuma sun ma jan hankali na waɗanda suke cikin eh, mabobin na dakunan zaɓe da cewa su yi adalci kuma su yi tsakani da Allah saboda komi yana tasowa ne daga wajensu. To madalla Malam Abdullahi Ausu kuma gode da wannan bayani da ka mu tun daga yankin Adar musamman a babban birnin Tawa. Studio Kalangu tsari na musamman. Yanzu kuma kai tsaye bari mu zagaya yankin Mangari inda wakilinmu na musamman Tarnan Fude Ahmed ke mu Ina kwana Malam Tarnan Fude Ahmed. Lafiya lawa Malam Gungu an tashi lafiya. Lafiya lumi. To Malam Tarnan a yanzu da nike fira da kai a ina ka kasance a cikin rumfunan zaɓe. To Malam Gungu a yanzu dai ni ga nan ina kin Shatimari ina cikin wata makaranta da ake bula Bulama Yakuba inda aka uh, girka wasu rumfunan zaɓe guda biyar. To madal a nan Shatimari a kowane lokaci aka tana da buɗa wannan rumfar zaɓe a difaɗin. To anan dai a cikin kwamitin shatamari kuma kamar duka cikin jihar Hadifa karfe bakwai ne aka bude runhunan zabe. Kusa ta Hadifa ba kamar sauran ruwan mu Nijar ba ne ba. Anan safiya tana yi ne tun daga farko. Don shi yasa ga mai ake cewa ga jawaban da muka samu haka kungiyar zabe na zaman kanta ta doki wannan dauka ta bude runfunan zabe karfe bakwai na safe kuma an bude wannan runfunan zabe karfe bakwai na safe. To malam tarna Sudan dai mun san da cikin yankin wato Difa cikin wani yanayi ne na musamman ake gudanar da wannan zaɓuɓɓuka. Shin a yau an girka matakan tsaro na musamman a wuraren zaɓen? eh haka ne malam gungu a nan nan bangaren na matakan tsaro babu wani abin gai tunda dai kamar yadda difa take cikin wani hali an karfafa dama ma wannan dauka ta bace to a yau da yake ranar zabe ce an kara karfafa su musamman a nan kominkin tamari tunda tun daga wajen shigowa akwai soja motoci da manya-manyan bindigogi wanda sai sun bincika kowane mutum suna bincika jakokin mutane su bincika mota sannan a bar mutane su ce ita runhunan zaben. to madalla bayan wannan kuma shin kayan aiki da mambobin rumfunan zaɓe sun kasance a wurin daidai lokaci? eh malam gungu a wannan wurin dai ba a samu wata matsala ba tunda tun jiya da maraice ne ma a labarin da muka samu a na wannan ruwan zabe a kawo kayan zabe shi sa ma ba a samu wata tangarda ba wajen budewa akwai komi da komi akwai kayan aiki duka sun kammala a wurin to a yanzu halin da muke yaya halartar masu zaɓe ya kasance kuma wani irin kaso na halarta za a iya samu a yanzu haka To a yanzu dai wannan ba za mu iya yin bayani akan kasan da za a samu ba, amma abin da muke iya faɗi shine gaskiya mutane sun fito duk da ba da ake tsammani su fito ba tunda a tambayar da muka yi an ce mun a nan yanzu sanyi ne ake mutane ba za su samu ba su fito da wuri sai da can zuwa wajen la'asar mutane suke fitowa da fifi. To madala baya da bayan matakan tsaro da aka girka shin an girka matakai na kariya da cutar corona virus kamar yanayin da ake ciki? Eh, haka ne Malam Gungu wannan matakan dai abu ne wanda ba a karfafa shi ba musamman a ruhunan zabe duka wanda muka ziyarta. Sai dai ba za a rasa mutane ɗaya ɗaya ba wanda suna da wannan takunkumin nasu ko kuma babet. Ko a wajen ma'aikatan na sani da kansu a wanda ba su da wannan babet. Kuma ita wannan tazara dai ta metar ɗaya abu ne wanda yana da wuya wuya a girmama shi yadda mutane ba su ba wa eh, doka mahimmanci ba ko wannan matakin mahimmanci ba. To madalla mun gode Tarnan Ahmed Fudai tun daga birnin Difa musamman a cikin yankin Shatimari wanda kuka sani. Ina tunatar da ku da kai tsaye muna tare da ku har zuwa karfe goma sha biyu da rabi na rana a cikin wannan shiri na musamman daga nan studio Kalangu ta fuskar wato rediyoyi abokanan hulɗa namu da ke cikin ƙasa baki ɗaya. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu à Maradi sur la radio Garpoa 107 FM. Studio Kalangu. To bari kuma mu sake komawa cikin yankin Mangari inda eh, yankin Maradi babban birnin kasuwanci na ƙasar Nijar inda za mu tarda wakilinmu Adamu a can wato da kwaro. Malam Umaru kowane hali ake ciki yanzu haka a nan da kwaro wajen rumfunan zaɓe? to malam mama gungu dan ta ne alhamdulillah za a cewa anan dai da koro tunda a hali yanzu dukkan akasarin biro mazaɓar zaɓe talatin da ɗaya wanda ke cikin garin da koro dukkan su sun soma a daidai lokaci daidai biro na hamsin da hudu wanda ke kwalkarce shi ne ya samu ɗallaci na awa guda ba a soma ba sai wajen karge tara a wannan mazaɓar. to malam umaru me ya kawo wannan latti a wannan mazaɓar. eh dalili shine shi wanda ke shugabancin rohon zaben shi ne batan takarda ya yi batan dabu ba a gani shi ba har zuwa kimanin karye tara sai da aka tuntubi ita cibiyar zaben a nan a gaugauce ta kawo wani shugaban eh, rohon To da aka kawo wannan sabon shugaban rohon zaɓe yaya sauran mambobi sun lamunta sun amince da wannan saudi aka yi cikin gaggawa? Eh, su sauran mambobin su ne suka bukaci ya kamata ake an soma zaɓe kamar ko ina inda aka soma su suka tambaya a yi maza a kawo musu wanda zai jagoranci wannan ruwan zaɓe don aminta da shi kuma an soma zaɓe a daidai karhe tara a wannan ruwan zaɓe sai dai kuma eh, dole ne zai ƙara awa guda wadda ya yi latti da dangance da ita ta somawa. To madalla kamar yadda aka tanada shin an girka matakan kariya na wato al'umma da ke zuwa wurin zaben? to a nan dai matakan kariya ko ɗaya babu a duk cikin waɗannan ruhunonin zaɓe guda talatin da ɗaya waɗanda ke cikin garin da ƙoro babu inda an ka girka wata kariya ta rigakafin wannan covid-19 ko kuma ɗaukar tazara tsakanin mutum da mutum abu ne kun san wanda yake da wuya mutane sun hito da fifi fiye da misali yadda da ake tama to wannan kuma ɓangaren takunkumi ba kowane ma za ka gani da shi ɗaya ɗaya mutane waɗanda dai suka ɗauki matakan tsare kansu su ne suke sa wannan takunkumi wajen wanke hannu ma ba a mazance wannan ba a kawo komi ba kan haka. To madalla malam Umaru an sani kuma da karo tana da ɗan tazara da birnin Maraɗi shin wajen fannin tsaro wani irin matakai kuke gani a cikin wannan rumfunan zaɓe? Alhamdulillah a dukkan rumfunonin zaɓen za ka ga jami'an tsaro ga sunan suna kula kan zarga-zarga kuma suna kula domin a samu a kwantar da duk wata tarzoma da takan iya ta taso a kowace ruwa za ka gani akwai jami'an tsaro musamman ma 'yan sanda cewa da polis eh, duka aksarin ruhunonin zaben. To madalla ta fuskar masu zaben yaya halartar ta kasance a cikin ruhunan zaben? Eh alhamdulillah ko ina za ka gani a tun karhe takwas ma akwai inda ruhunonin zaben an yi musu cunkoso na musamman tun karhe takwas mutane sun yi to har sun kai ga jiran eh, shugabannin ruhunonin zaɓen su iso ma'aikata kenan sa'annan su ma mutane su so ma zaɓe to kuma akwai 'yan sa ido da muka haɗu da su kamar na halfiya da kuma kurkon constitutionnel duka mun haɗu da su mun ga suna zagaya suna diddiba a duka ruhunonin zaɓunan. To a cikin jimillar mazaɓen da suka hallara shin yaya kason mata da matasa ya kasance a wuraren zaɓen? Kamar in muka diba a ruhunonin zaɓe na saba'in da biyu zuwa saba'in da biyar wanda suke a dakwar karce majema su akasari nan kashin wajen kashi tamanin ko kuma kashi saba'in zuwa tamanin duk mata sun yi yawa abin da ya bambanta a nan kamar ruwan zaɓe wadda nake a halin yanzu ta hamsin da bakwai a mgc kashi kuma wajen sattin zuwa saba'in maza sun yi yawa To madalla game da kuma wato al'amarin yadda mutane ke saurare suke kallon kuma wannan zaɓuɓɓuka kowane irin sharfi za a iya yi. Lalle alhamdulillahi mutane dukan kowane sun sa ido su ga irin yadda zaben ke wakana. Da kama daga jam'iyoyin siyasa daga magabata tun da yanzu haka na kai shi karankan shi shugaban kungiyar zaɓe na jiha tare da wata muhimmiyar tawaga su ma suna kewaye ruhunonin zaɓe suna ganin kakane zaben yake wakana idan akwai kuskure kuma za su sa tsari a cikin wuraren. To madalla Malam Adamu Umaru mun gode da wannan bayanai baki ɗaya da ka bamu ina tunasar da masu sauraron mu kai tsaye kuke sauraron shirin musamman na studio Kalangu dangance da wannan zaɓuɓɓuka na 'yan majalisar dokoki da kuma shugaban ƙasa zagaye na farko da ake gudanarwa a ƙasar Nijar. Lamarin da yau kowa kenan yana tunkara domin ganin wato an ida sa wannan zabuka cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya studio kalangu yanayin tayyar niger Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. a doso Sur la radio Fara. 92 FM. Studio Kalangu. bari mu komo a yankin zarmakwai inda za mu tarda wato ausi abdurrahman wanda yake nan yana jira mu malam ausi abdurrahman wanda yake shine wakilinmu a birnin doso kamun mu cin mishi za mu tuntuɓo nana hadiza wadda ita ma wakiliyarmu ce a can birnin doso ɗin malama na hadiza ina kwana To tunda abukiyarmu ba mu same ta ba dangance da yanda al'amarin ya kasance za mu komo gaba ku bayani na yanda ake gudanar da zaɓe a rumfar zaɓe. Wato dai tun karfe takwas na safe 'yan Nijar suke halartar yaunin da ya rataya kansu na zaɓen 'yan majalisa da na shugaban ƙasa zagaye na farko. Zaɓen farko da za a yi da bilita ɗaya ko kaka ake zaɓen Shebu Musa Shugaban hukumar kula da shirya da zaɓe Seni ta jihar Zandar ya ba da bayani a kai. An tanadi wani tsari don baiwa waɗanda suka baro garuruwansu su tabbatar da 'yancinsu na zaɓe. Waɗannan mutanen za a ba su damar su yi zaɓe da yake ba suna cikin garuruwansu ne ba na asili. Don haka an tanadi rumfar zaɓen da waɗannan mutanen za su je su yi zaɓe da sunan garuruwansu kamar suna a garuruwansu ne. Sannan hukumar zaɓe da ke da ikon tattara alƙaluma za su tara su a tura ga hukumar zaɓe ta garuruwansu. ɗaruruwansu don a kula da su a ɗauki nauyinsu a cikin kwamitin zaɓen. Les programmes de Studio Kalangu à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu tafiya ranar Nijar bari mu komo babban birnin ƙasa Yamai kenan inda za mu tarda wakiliya mu ta musamman da muka tura a nan cikin birnin Yamai wadda za ta ba mu bayanin yadda lamari ke wakana. Malama eh, Fanta Shamsu ina kwana. Lahiya na gungu Muhammad. An tashi lafiya? Alhamdulillah. Ko za ki iya gaya mini a wace cibiyar rumfar zaɓe kike a yanzu haka? A yanzu haka ina Ecole Primaire Aeroport To madalla a wannan cibiyar zaɓen ko yaya zaɓen ya kasance a wani lokaci aka buɗe rumfar zaɓen? a nan wurin dai akwai biro da bot guda hudu kuma biro da bot na harin ya buɗa ne a wistar karon nos karfe 8 kenan da minti 49 eh karfe 8 minti 49 Shugaban biro da Baccin ya danganta wannan lashin ne da isowar kaya da kuma 'yan mambobin da ba su zo a kan lokaci ba. To yaya kuma halartar mazaɓen ya kasance a wannan cibiyar? Gaskiya akwai mutane da dama alhamdulillah zan iya cewa sannan akwai mata da yawa akwai layukan da mata zalla ma ne wannan ne zan iya sha particulari take shi wannan biro da To ganin cunkoson matan da ke a wurin shin matakan kariya da cutar coronavirus an girka su a wannan cibiyar ko kaka lamarin ya kasance? Gaskiya a wannan cibiyar ba lallai ba ake biyan ka'idodin matakan kariya ga cutar coronavirus. To za su ganin mutane sun cuɗi sosai amma kuma yawanci ba su da macikinsu. To dangance kuma da wato al'amarin tsaro shin akwai jami'an tsaro a wurin koko kaka Eh akwai jami'an tsaro sosai a wajen akwai motocin polisai har guda biyu da na gani duk da yake eh, duk da yake biro da votin ɗa hudu ne. To madalla mun gode Shamsu Fanta sanu da ƙoƙari. Yanzu kuma zan sake maimaita muku wato yanda ake gudanar da zaɓe dangance da sabon yanayin da aka shiga. Na dai shaida muku cewa tun karfe takwas na safe ne 'yan niger suke wato zartar da yaunin da ya rataya kansu na zaben 'yan majalisa da kuma shugaban ƙasa zagaye na farko zaɓen farko wanda za a ƙasar Nijar da bilata ɗaya. To ko kaka zaben za a yin shi Shebu Musa, shugaban hukumar kula da wato shirya da zaɓe seni ta jihar Zandar ya ƙara mana bayani don ƙara haske. in ka zo tar da biletan na election na shugaban kasa turu na fara da na 'yan majalisa idan ka gwada kata din ga an tabbata da kana cikin wannan rijista sai a baka biletan din ka biyu sai ka je ka yi zabe in ka zo katar da irin biyu guda ta shugaban kasa guda ta 'yan majalisa biletan in ka gama zaben ka ka dasa sai ka nade shi sai ka zo ka sa inda ka yi zaba wancan kuma shi ma sai ka yi haka nan kenan domin da kowa ya zo sai ya kara duka zaben sai ya hita ba sai ka ta ka ba ka dawo ka yi a'a da ka shigo zaben nan Visa ka yi sannan ka tayar ka idan ka zo sai ka diba cikin hilin da aka keɓe wanda za ka zaɓe in ka sa dawa ka ba dawa mai ruwa ba Ta dawa na yan karama ka ga wani kamar marhin butali yake da ka aza ka zaɓa sai ka aza to cikin hilin da ka aza duk inda ka aza ko bisa hoto ko ko cikin hilin dai inda ka aza inda ba hoto duka zaben ka yayi abinda ake so a tabbatar da nan an gani ka sa hannunka kowa ya gani ba gardama shine ake so sai muka ji wancan karan sai ka ga an ka aza bisa hoto a ce zaben ka bai ba wannan ba gaskiya ba ce covid-19 dalla mutane su kiyaye a sa tazara tsakanin mutane kuma duk irin wannan matakai da gwamnati ta ce a yi aiki da su saboda mu kare lahiyar kanmu da Allah muna kira ga mutane a yi unhwani da su a kiyaye kuma in mutum ya yi zaben shi ya kare ban ga unhwanin da zai sa ya tsaya cikin hili ba ta shi ya yi harakokin shi kuma muna kira kowa ya hito da fifi kuma a yi wannan zaben cikin kwanciyar hankali cikin girmama juna cikin gane ma juna kuma cikin ka'ida. To madalla ma abuta sauraron shirin musamman na studio kalangunan muka zo karshen wannan labaru na wato safiyar yau harshen hausa bayan shi za ku ji labaru da harshen zabarmanci shirin musamman kuma da fulfulde da tamashek ina muku godiya kuma ina ma dukkan abokanan hulɗar mu rediyoyin abokanan hulɗar da suka taimaka muna muka gabatar da wannan shiri sai mu ba ku wato hallara kuma a karfe biyar na marece a cikin wani tsari kuma na musamman dangace da wannan zaɓuɓɓuka dai da ake yi sai kuma mu sake saduwa gobe a lokacin ɗaya da karfe kamar lokacin da muka fara game da wannan shiri na musamman na studio kalangu a futa lafiya.